Sai kuma ta limshe idanunta tana shafa lips ɗin da suka yi ja saboda matsuwar da suka yi. Ta sauke ajiyar zuciya ta ce Abby, thanks for everything. Tana zaune a falo tare da Amatin Rab da take buga game ya fito cikin shigarsa ta ƙananan kaya. Rigar red yayin da wandon ya kasance bulu, Jeans babu hula a kansa sai gyara gashin da yana ta fasa ƙamshi abinsa. Kallo ɗaya musu ya ɗauke kai kamar zai fita daga ɗakin ya ce ama. Ina anty da mama? Sun fita har da adda, kawu ne kawai a ciki. Bai yi wata maganar ba ya kira lambar dakta ya ɗaura wayar a kunne ya ce, Mama fita kuka yi ne? Ya saurara don jin abin da za ta ce, Ok, zan wuce gurin my wife. Bayan ya saurara ya yi dariya ya ce, Za ta ji mama na, Rakiya ma za ta min airport. Ya sake saurarawa sannan ya ce, E, maybe za mu iya kaiwa thirty minutes a can. Kafin saukarta, ka kula sosai. in ji addarka, wai ba ta son bindiga. Ya dariya ya ce ki kwantar mata da hankali, babu abin da zai samu shalelanta shi kenan mama. Kar Ummi ta gaji ta jira, sai kun dawo, to sai mun dawo Allah ya tsare, amin. Ya kashe wayar ya juyo ya koma cikin gidan ba tare da ya kalle su ba. Maganar minti uku suka yi da sarkin baka sannan ya baro gurin shi da sauri. Ya dawo ya same ta ita kaɗai a falon tana kallon sama. Motsin shigowar mutum ya sa ta kallon inda ta ji motsin suka haɗa idanu. Bai san yadda aka yi ya kasa janyewa ba haka ita ma. Kallo suke wa juna mai tarin ma'anoni. Ama da ta dawo ɗauke da flat da pure bliss da yogurt ta katse musu hanzari. Suka janye idanunsu yayin da ya sauke ajiyar zuciya ya zuba hannayensa a aljihu. Ya kalli Ama ya ce kwaɗayi ko, shi ya sa kullum kike nan kamar sandan harɗo. Babu auki sai tsawon ƙafa. Indo ta masa wani irin kallo sama da ƙasa dole murmushi ya bayyana a fuskarta. Ta kau da kai gefe a zuciyarta tana cewa wai kura ne zai ciwo kare maye. Kai ɗin ma ba ɗan damatsinka irin nama da ka ƙato ba ina ka ga ƙibar. Ama kuma ta yi saurin cewa ba nawa ba ne ya Malik na anti ne. Ta nuna Indo ya mai da kallonsa kanta ita kuma ta ƙi kallonsa ya taɓe baki ya juya zai tafi. Ya ce same class. ya yi ficewarsa ta bi bayansa da kallo yana ɓacewa garin da ta tashi za ta yi ciki Ama ta ce anti ga shi nawa ki mayar da shi Ama thanks ta yi wucewar da ciki Ama kuwa a cici maimakon mayarwa sai ta saka su gaba tana yafawa yau dai bai fita haka kawai ba tsaro ne gaba da bayan shi na jami'an soji yayin da ya kasance shi kaɗai a motarsa sai zuba gudu suke yi a titi suna share guri saboda tsaro Idan su Sultan suka je bai shiga ciki ba Sultan ɗin ya fito, ya same su ya shiga motar. Suka sake zubawa a guje. Ya kake bi? Sultan ya murmusa ya ce lafiya lau, ɗan ƙaramin ƙanina. Suka yi murmushi gaba ɗaya sannan Sultan ya ci gaba da cewa wai idan za mu je ne haka ango? Ka dame ni in shirya in yi babban wanka, ban fahimci inda aka dosa ba. Ya yi ƙaramar dariya ya ce gurin da baka taɓa zuwa ba, ban ga kuma alamun ka shirya zuwa ba. Ya masa kallon ban fahimta ba sannan ya ce wani guri kenan. Kafaɗarsa ya ɗan daka da hannunsa ya ce yauwa ɗan gari shi ne tambayar da nake son amsar ta. Ta zo maka a zahiri ka jira kawai gani ya kori ji. Sultan ya shafi sajensa ya jiyo ya harare shi da limsassun idanunsa ya ce wai wannan man ne likita. A hakan kuma idan ka ɗauki bindiga kamar hitila ka yi ta bindige jama'a. Ya kwashe da dariya ya ce bi, Allah kuwa, direct speech nake so ni, ba na son indirect. Ka dai yi uzuri, mai tuzurin yaya, nan da minti kaɗan dan Allah. Ya saki kansa tiyarin ya haɗa hannayensa, yanzu dai aini kam gani ga Allah. Yi ƙoƙari mu je inda muka nufa, amma ba lahira ba. Yana magana yana nuna masa sitiyarin, ya damko ya ce gurin Ummi ta dai yanzu muka nufa. Daga nan kuma gani ya kori ji. Sultan ya ja tsaki kawai ya masa shiru, amarya ce fa. Ko da hassada ne, mata biyu a lokaci guda yaro, ya ka gani? Haka ne ashe ni ne yaron. Sultan ya ce, au. Ya rufe bakinsa da tafin hannun shi na dama suka kwashe da dariya dukkaninsu. Mu shiga ko? Ya ce wa Sultan bayan sun iso gidan su mita, ya girgiza kai ya ce ban son hayaniya ka je ka fito. Ya san halinsa da haka bai takura shi ba ya ce oke ina zuwa. Ya fice tare da rufe ƙofar ya cikin gida kamar ta san zai zo gurinta. Ta sha wanka ta yi shigar Hausawa cikin wata sassafar atamfa wacce ta ainihin ba da citta a jikinta. Ta yi kalar gayu. Ɗauri ta sha mai kyau tamkar wata ma'aikaciyar jarida da ake haskawa a labarai. Ta manna farin tabarau wanda ya ƙara mata kwarjini ita ɗaya ce a falon tana karatun wani littafi. da ba zai wuce wanda ya danganci aikinta ba yayin da kwaf yake gefenta tana yi tana sifinti ɗin da yake ta tiriri a hankali. Sallamarsa da ta ji ya sa ta ɗago kai da mamaki don ba ta yi tsammanin zuwan shi ba, wanda suka je ta safe ma bai sanar da ita zai zo ba. Littafin ta rufe ta tashi tsaye amma makance ta ce wa alaikas salam Malik. Ya ƙara so gare ta yana bin fuskarta da kallo ce my wife kin yi mamaki ne har da tsoro Malik Me ya fito da kai? Please, ba na son wani abu ya same ka, ka koma gida. Ta rikice masa har cikin ransa ta birge shi kuma ya matuƙar jin daɗin yadda ta nuna kulawarta a kansa. Wayarsa ya ciro ya jera da ita. Yana murmushi ya ce, Wow, my wonderful wife, kin ganki kuwa? Ɗan tsaya da kyau mu yi selfie. Malik, mu yi selfie na ce. Ya ɗaura yatsunsa a bakinsa da nufin dakatar da ita. Ta kalli cikin idanunsa ta kafa wasa. Dole ta bi umarninsa, da haka ta kalli kyamarar ya ce smile. Yana murmushi ta murmusa kaɗan, ya ɗauke su sau shida a jere. Muryar ma suka ji a bayansu tana cewa, Abdulmalik, yaushe ka zo? Yanzun nan ma, ina shirin zuwa gaishe ki kenan, ikon Allah. Amma dai, amma ai da an haƙura da fitowar nan, da zai fi ko? Babu komai fama. ina tare da masu tsaro, insha Allah babu abin da zai faru. Akwai wata sista ta daga Dubai da za ta sauka a jirgi anjima, shi ne na ce bari in je ɗauko ta da kaina. To kuma sai na ji cewa ina son ganin Ummi shi ya na biyo ta nan. Idan ba wani uzurin ina so ta raka ni. Ya mai da kallon sa kan ta. ya mata murmushi, to Allah ya kiyaye a dawo lafiya. Gwara ku samu ku tafi saboda kar ta sauka ta ita zaman jiran ku. Haka ne ma na gode bari mu tafi. Mata ta kalli Ummi da ta ce, sai ki ɗauko mayafi ku tafi, bari in je gurin yaran nan na ji su shiru. Ta yi ɓangaren yaran ta barsa, a tsaye suka haɗa idanu ya ce, je ki saka hijab, na ga na ga kwalliyar dama da ni aka yi ta, ba zan yi da ki fita da gyale a ba kin sani. Har na kai wannan matsayin Malik, ni fa ina tsoron kallon ki da na yi da safe bai wadace ni ba. Har sai da kika addabi zuciyata na zo gare ki a yanzu. ba tare da na tsara yin hakan ba a yau. Wannan bai ishe ki hujjar da zaki ki gane matsayinki ba? Me kike tunani ne? Please, je ki yadda na ce ki zo mu tafi. Tana waiwayensa take tafiya har ta wa ganinsa. Ya yi murmushi ya shafa kansa a hankali ya ce, za ki iya nuna so akan komai, amma akwai abin da ka fi so duk yadda mace take, ke na fi so Indo. Hijab ɗin da ta sako suka jera yana ta zuzuta ta. Ta ji daɗin hakan kuwa don sai kashe masa kala take yi. Da zafafan murmushi har suka isa gurin motar. Sultan na hango su daman ya shiga gidan baya ya maki. Ya make ya ɗauki jarida ya haɗe fuskar shi da muskilanci. bi. Ya koma baya kuma. Kamar jira yake a tambaye sa ya ce, da a gaba kake so in zauna in zama direban ku? Ku dai zauna a nan ku ja kanku. Oho, na gano matsalar. Wannan yayan nawa, to ka kwantar da hankalinka. Kai ma ba da jimawa ba tarkon da na ɗana maka zai yi babban kamu a filin jirgi. Kuskuren ka ɗaya da ka biyo ni. My wife, shiga mu je. Ya buɗe mata ƙofar motar ta shiga ta zauna tana gaishe da Sultan cikin girmamawa don ta san shi ɗin yayan Malik ne. Ya shiga gurin zaman direba ya tada motar ‘Yan rakiyarsa suka tashi tasu, sai gugin motocin kawai kake ji a cikin gidan yayin da suka fice. Sun isa airport ɗin a lokacin jirgin bai sauka ba dole dai zaman jira za su yi kamar yadda ya tsara tun farko. Hirarsu suke yi ta masoya yayin da Sultan ya ji ya takura da zaman. Ya buɗe kofa ya fita abin shi ya je can gefe ya jingina da mota yana amfani da wayarsa. Ummita ya kira sunanta bayan fitar Sultan ta ƙara nutsuwa. nutsuwarta ta amsa da cewa ya malik ya ji daɗin yadda ta kira shi da ya malik ya murmusa ya ce za ki iya tuna wata da nake yawan faɗa miki mai suna yar makauniya a lokacin da muke tis haka kawai ta raski kanta da jin faɗuwar gaba ta daure ta gyaɗa kai ta ce yes na san dama ba za ki mance ta ba tunda a kanta kika yi karatunki don ki taya ni cimma burina ko ya aka yi ka san da hakan Ya sankame ta da murmushi ya ce Hassan da Husainarsa. Ko ciwo ɗaya ɗayan ma ya yi, shi ya sa ma nake iya karantar tunaninki Husainarta. Ta murmusa ta ce ni ce Husainarta ka Za mu iya tambayar madubi. Ya ɗaga mata gira. Ta yi ‘yar dariya ta girgiza kai ta ce ya Malik kenan. Aisha ta kenan. Suka yi dariya a tare sannan ya zama serious ya ci gaba da cewa kin san ko wace ce wannan yar makauniyar? Nan makejinta ya buga da ƙarfi ta girgiza masa kai tana bin shi da wani irin kallo. Mai nuna canjin yanayin rashin jin daɗi da zuciya ta samu. Ya sassauta murya ya ce, Diyar Air Marshal da na nuna miki, ita ce ‘yar makauniya, me? Tawaro idanu, ya saurin cewa ki saurare ni Aisha, ina son ki sake sanin Wace ce ita? Tun Alema har zuwa yanzu. Abar ƙaunarka ce ya Malik, na sani, sai ga fal idanunta. Jiya tamkar ya riko ta rarrashe ta har sai ta fahimce shi amma hakan bai dace a gare su ba a yanzu. Zuciyarsa ta yi rauni saboda kwallon da suka zubo daga cikin idanunta. Ummita, Indo ‘yar makoniya fa, Labarin ‘yar makauniya ya fara bata tun daga farko har zuwa yau, ya ƙarƙare da cewa, “Ba zan iya miki ƙarya ba Ummita saboda ƙimarki, da babu abin da zai hana ni miki ƙaryar saboda kunyarki, amma yana so ki san wani abu, fara aure na da Indo ba yana nuna ba yana nuna gazawar soyayyarki ba ce da darajarki, wannan rubutacciyar ƙaddara ce da ba zan kankare ta ba. Zan faɗa miki cewa ke mace ce mai darajoji biyu a gurina. Masoyiya kuma matata na ukun kuma wannan ita ce zarar da kika yi wa kowace mace da zan aura har abada saboda kasancewarki ‘yar uwata. Kina da daraja ummita, ki yarda da ni, kin san halina. Idan ba hakan ba ne, ba zan iya furta shi ta wannan sigar a gare ki ba. Kanta da yake sunkuya ta ɗago suka haɗa idanu ta fara girgiza masa kai tana hawaye. Fuskar da tana bayyanar da karayar da ta yi. Ka aure ya Malik, ka aure ba da jimawa ba, bayan abin da ka aikata a gare ni ba da laifina ba. Ka auri macen da ka taso da soyayyarta, to ni ya mako wa soyayyar kenan. Tabbas na san na zama a sararriya a. Ya tsara hannunsa ya kai kusa da bakinta da nufin dakatar da ita sai kuma ya fasa. Ya damke yatsan ya ce, Baki ji bane ummita? Babu wata mace mai irin darajar ki a raina. Kin manta ke ɗin jinin jikina ce? Wace ce zan samu da za ta taka matsayinki? Ina son ki ummita. Don Allah kar ki cino min da mafi girman zunubi na. Ko me ya faru? Ya faru ne a ƙwaryar mu A'a ya Malik, ka yi haƙuri ka sanar da su kar su aura min kai. Ba zan iya ba, ba zan iya zama bora a gidan mijina ba. Malik, ‘yar makauniya fa da babu kamar ta a gurinka. Duk wani yunƙurin zama wani abu da kai a rayuwa ka ne domin inganta data, saboda ƙaunar da kake mata. Ni fa, ina ba zan iya ba. Gwara in auri mai gadin gidanmu da in je gidanka a matsayin asararriyar kishiyar Indo. Gwara ko mai bayan fulawa na aura, ke? Ya kama mata tsawar da ta firgita ta yi nuna ta da yatsa ya ce idan kika sake haɗa da wani ƙolan sai na farfasa miki baki. Kar ki mai da ni ɗan iska, tintiri kika haramta wa kowane kika haramta wa kowane namijin idan ba Abdulmalik ba kin gane ko kina tunanin zan bar wani ya aure ki ga sakare shashasha ko to ga fili ga mai doki idan wani ya kuskura ya kusanci gona ta, sai na harbe shi har lahira cikin ƙanƙanin lokacin idanunsa sun kaɗa saboda fitinannen kishin da ya taso masa jiya zufa ta fara tsatsafo masa bai damu da kukan da ta rushe da shi ba Ya ci gaba da masifa har muryarsa ta canza. Kin san me na aikata ga wannan shashashen yaron daɗin? Kakkarya shi ne saboda bidiyon ki da ya ajiye a wayarsa. A tunaninki me zai iya aikatawa idan aka wuce hakan? A tunaninki me zan iya aikatawa idan aka wuce hakan? Shi ma ji nake kamar in kashe shi da mugun duka. Yadda kisa tiyarin da hannayensa biyu ya sake zaro mata idanu cikin masifa da ɗaga murya ya ce ki min shiru anan. Shi har ya hararo ta auri waɗin ma a tunaninsa abinda ba zai taɓa lamin cewa ba kenan. Da ta riga da ta zama riga da ta zama tashi ko daidai da minti ɗaya ba zai iya barin wani ya raɓe ta ba. Hijab ɗin jikin da ta yi sauran cikokewa a fuskarta saboda tsoron su da ta ji. Don ta ga yadda yake zaro idanu kamar zai cinye ta ɗanya. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa